ku je ku taro abubuwa ku taro abubuwa man wajada udan falyati bih wanda ya samu ice ya zo da shi wato udan dan karamin ice kenan wa man wajada hataban shay aw shay'an falyati bih wanda ya samu kire kirare ya zo da su kai ko ma dai me kuka samu wanda za a iya amfani da shi a rura wuta a zo da shi kila suna son su yi abinci kenan gama kana illa sa'atan hatta ja'alnaha rukaman ja'alnahu rukaman yace bai wuce wai dan lokaci kaɗan sai gashi mun tara tulin kaya haka tulin kaga wancan dan ice zai dauko wancan dan kire zai dauko wancan dan out dan siririn sanda zai gani ya dauko ita amma zuwa an ba sai ga abu ya taru ya yi girma mun tara kayan ice faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam a tarauna haza yace kun ga wannan tarin wutan nan da kuka yi yace fa kadhalika tajma'u dhunuba 'ala ar-rajuli minkum kama jama'atum haza haka nan zunubai suke taruwa ga mutum a cikin ku kamar yadda kuka tara wannan nan ya dan tafi can yayi kadan can yayi wancan dan kadan can dan kadan can da haka da haka suke taruwa sai su zama kaya akan mutum shi sa yace zama me ice mutum ya ji tsoron Allah wala ya zunubu saghiratan la kada ya aikata ƙarami ko ba gwargwadon ikonsa fa innaha na alai za a kididdike ta gare shi domin tana nan a rubuta a littafinsa sai dai ya nemi gafara ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe masa a ƙarshen ayar Allah ce wala yazlimu rabbuka ahadan ubangijin ka bai zalunta kowa kamar yadda ya ce inna Allah la yazlimu nasa shay'an walakin nan nasa an anfusahum yazlimun Allah bai zalunta mutane komai sai da mutane ne suke cuta kansu haka na Allah ce inna Allah la yazlimu mithqala dharra Allah bai cutar mutum dadi da ƙwayar zarra amma wa in taku hasanatan yudha'ifa in ta zama kyakkyawa ce Allah sai ya ninka ta wa yuti min ladunhu ajran azima ibada lada mai girma ainihin daga gare shi Allah subhanahu wataala ya nufi mu da kyawun ayyuka da ta mu da muga munanan ayyuka ya gafarta zunubanmu baki daya sallallahu wa sallama baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in